Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Wapasi wapasi Yeah. saurare assalamu alaikum bar kamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alkhairi ya wurin naku. Lafiya lau ruwa ya gyara baba. ta ba dama ai yi al'amfana za a ce <laughs> an gode Allah kuma kare mu ana ta ruwan nan yakan zama da hatsari ana ambaliyar ruwa mm, ana mm. itatuwa na karyewa akan mutane kai yana wato dai abin da na fahimci kasar nan duk wani abin da zai zo yana zuwa da tsadani ne in eh, haka zo da tsadani? in sanyi ne zo da tsadani? ruwan sama ne zo da tsadani? haka ne take ganin abin ba dan Allah ya yi musu albarka ba da komi ya zo komi munin shi za ka ga hmm. dawo kan shi nan da nan kuma an taimaka ma waɗanda suke bukata nan da nan to hmm. abinda muke addu'a Allah ya kai mu wannan lokacin da zamu ga irin wannan kasashe mu domin ka san mu ma a kasashe mu a wannan lokaci ana na ana fama da ambaliyar ruwa sai dai gaskiya abinda ya bambanta can da nan shine ku tafi sheku gaskiya kowa ita kansa ai shi ne Allah kiyaye amin amin to baba yau yau ranar mu ce banda dai wannan waka da kake ji mm. yau mun yi babban bako ai malam ah, wakan nan ba da ma <laughs> zuwa an ji ba kaɗan almasu zai gabatar da kowane ne wannan mawaki barin bata haka to ba da la muna ai muna jira ai kuwa kana mm. kuma sashen hausa ya samu karuwa a kwarai kwa yawwa wakilinmu a jihar kano Baraka eh. da mai gidanta sun samu karuwar ya mace. Ai da ga yariya yan duba duba abunta. Hmm, ka ganta bubur bubur bubur bubur. To Allah raya balaraba ah, baraka da mai gidan mu. Kaga baraka albarka kenan. Ga kuma balaraba. Da kuma hmm. da yaji. <laughs> gaskiya <laughs> to ƴan karamar yan jarida hmm. Allah ya raya ki amin sun ba amin baraka Allah ya ba da hmm. zaman lafiya ƙara muku cikakken lafiya amin sun ba amin amin amin da nono mai albarka yawwa shi kuma mai hmm. wajen mun Allah ya ƙara mashi ƙarfin aljihu ko amin su kwarai <laughs> kwa kwarai kuwa sai da haka <laughs> haka ne Mm. So, baba bari mu kuma a sada zumunci mu miƙa yau muna da aure guda ɗaya aure ne tsakanin iyalan marigayi alhaji Umar Haruna da na marigayi alhaji Muhammadu Haruna. To Haruna gidan Haruna ne za su auri Haruna. Lalle, Haruni ke In ita sai in kisa suna angon bashi a Haruna. Shi na abunta. <laughs> Shi ta ta koma gida. <laughs> ta auren 'ya'yansu abubakar umar haruna da 'yansu fatima muhammad haruna za a yi auren nan ne ranar biyu ga watan satumba da karfe ɗaya da rabi bayan sallar juma'a za a yi kuma auren ne a babban masallacin ibrahim taiwo da yake unguwar ibrahim taiwo estate da ke maiduguri jihar borno a kuma yi walima liyafa a gida mai lamba e 47 ibrahim taiwo to allah ya ba da zaman lafiya albarkar zaman tare amin amin gaskiya takalmin kaza yawwa bari kuma miƙa gaisuwar fata alheri da Bangajiya gajiya da kuma ma taya murna ga kungiyar hmm. zumunta wato kungiyar 'yan arewacin najeriya a mazauna amurka da suka yi taron su tare da kuma bikin cika shekaru talatin da kafa wannan kungiya baba masha Allahu yawwa ka san shugaban kungiyar na farko shine shugaban sashen Hausa Aliyu Musa. eh kwarai zamanin da aka eh, ah, ah, bayan wannan an taba zuwa da ni a ai sa'ada gabatar da kai ai kaɗan mu mai da kai ɗan zumunta ba lokacin na shugaban kungiyar DC ba Mm. in aka tashi sai ka ambaci sunanka ka gwada state din da ka fito da ni na tashi da ambaci sunana sai na ce a kira sai wani daga ciki ya ce a Najeriya <laughs> ka tuna liyafa ta karshe da muka yi lokacin na shugaban DC nan da muka tara yan kasashe eh, an yi taron kasashe an wannan ɗan ƙaramar Afirka mm. wani taron ECOWAS aka yi <laughs> a bukin <laughs> So eh. an kammala wannan taro a jihar Texas a birnin Houston babban birnin jihar mm. Texas. An samu manyan baki da suka hada da gwamnan jihar Nasarawa da shi basarakin gargajiya a mashina a jihar Yobe. Mm. To Allah ya sa dukkan bakin da suka samu zuwa sun koma gidajensu lafiya. Amin sun kuma zaben sabbin shugabanni a kuma wannan karan su kungiyar zumunta baba ta ba Najeriya menene ake cewa zallan waɗanda aka zaɓa shugabannin kungiyar matasa ne. Masha Allah. To Allah hmm. sa ah, Allah sa kamata ta samu a Najeriya. Amin amin. A samu da dama a zaɓe da za a yi. Wato sun nuna hanyar da ya kamata a biki nan. yawon matasa da mata muna musu fata alheri waɗanda suka sami a ah, tsayawa takara Allah ya ba su nasara don mu gani matasa suna cewa a basu a basu a basu a basu a not too young to run ko abin da ne eh yawa to to <laughs> Allah ba da nasara to bari kuma mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ta haruna bibi Matsuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga ya suka ce zuwa ga jirgin sada zumunci na abar ya huce suna son a sokar da miƙa gaisuwarsu ga waɗannan mutane da suka hada da alhaji inusa muhammad yaƙin cika da alhaji abdullahi jama'a kukuri da alhaji audu umaru hakimin kukuri da alhaji isa muhammad wabu udubu allah ya sa haka ne suna nan amin sai alhaji Muhammad magaji duwa shatiman jama'are da alhaji aminu Muhammad malamin hakimin uduba da alhaji umaru bani sarkin tarmatsuwa sai alhaji sale halliru sarkin zindiwa da dr sa'idu sani badigo da alhaji Muhammad leleji sarkin yakin udubo da alhaji adamu sarkin sangaru sai kuma alhaji yahaya muhammad wakilin sangaru bajuga a ƙarshe suna gaida mai girma sarkin funakaye alhaji muhammad kwairanga da dukkan ma'aikatan sashen hausa maza da mata na da da na yanzu hmm. fatar an tashi lafiya da sabuwar ma'aikaciya kuma balaraba yawwa da sabuwar ma'aikaciyar mu balaraba <laughs> <laughs> abin na kano hmm. To sai kuma gaisuwar sada zumunci da ta fito daga Mahmud Salu ƙauren na Moda Zamfara. Ya ce da farko ina gaida ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka. Sai kuma Hafiz Balarabe Gusau da Honrabu ubaidullahi ya hagiya ƙaura da injiniya Sanusi Nasiru Ruwaya Baban Afan da Alhaji Buhari ɗan darman ƙauren na Moda da 'yan baban Yusra Gusau da Nasiru Abubakar Sabo Gusau da Abdullahi Mai Shayi bakin kasuwa ƙauren na Moda da alhaji buhari mai shago bakin kasuwa ƙauren na moda da malam ahmad telan gayu bakin kasuwa ƙauren na moda da mubarak s yaki gusau da mansur babawuro na fada da malamin kura garin sarkin noma jihar yobe da ɗaukacin 'ya'yan ƙungiyar muryar talaka reshen jihar zamfara da fatan suna cikin ƙoshin lafiya to sai kuma wannan sako da ke cewa assalamu alaikum ina gaida mijina mijin mata ɗaya ba ƙari ba fa haruna ba joga kin ji wani irin kirari eh da kuma <laughs> lallai ka wannan <laughs> wannan yayi ya yi ah, girma <laughs> da kuma amine shi haladu musa bajoga da ahmed afansi bajoga da miji mijina ramatu haruna wacce take aure a jalingo ashaka da asabe matar abubakar unguwar sabon layi bajoga da fasuma matar jalo unguwar matasa bajoga da sadiya matar shaibu unguwar gaba bajoga da yayar mijina anti nadi mata alhaji abdu unguwar yobe bajoga da kuma umar chaman na masu sai da mashina funa kayi bajoga da alhaji haruna wakili kai gama jalingo shaka, da yata Umar khairi baffa haruna bajoga sako daga aisha matar baffa haruna bajoga da fatan sun wayi gari lafiya lallai kan baba hmm. sai a sha ruwa kenan an yi an yi gaisuwa <laughs> gaskiya hmm. mun gaida abin mijin mata ɗaya ba kari to baba kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkin ka baka ka gama kasuwa da gaisuwa sabili da ka bari mu dire da yawwa bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun Sanusi Madatai da magaram wanda yake nema a mika mishi sakon gaisuwar shi ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa sai kuma Isuhu Makeriya Madatai da Magaram da Iliyasu Yakubu Digawa da Musa Malam Indu Kazawai da Haddabi mai kwamfuta mai yama da Mamman Sani Dauda Cinwanza da Adam Harka Tasawa da Babayo Mato mai aduwa. sai Ahmed Ladan muryar talaka da Aminu L Rumfa da fatar sun wayi gari lafiya. Allah ya sa na faɗi waɗannan garuruwa da kuma suna. Amin sun amin. Mm, za a ɗaga mana kafa ai. Ai kuwa. <laughs> so baba kamar yadda muka riga muka alkawarta eh, muna da babban bako a wannan zaure. Mm. kuma ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi sabili da haka bari mu gefe mu ba mu almansur fili domin gabatar da bakon namu da kuma domin taɓin wannan dogon da suka yi. Jama'a masu sauraron gidan rediyo muryar Amurka kamar yadda kuka ji wato yan uwa sun gabatar baba Yakubu Makeri da kuma uwar tahiya cewa da Grace Alkairi wato muna tare da babban bako a wannan jiha ta maraɗi wanda ake ce ma Fafa Yaro. amma akwai nashi boyayyen sunan wanda ba mutane suka san shi da shi ba amma dai domin jin kowane ne shi da sauran abubuwa da suka taru a cikin rayuwar shi za mu kasancewa tare da shi a cikin wannan shiri na a bari ya huce. Iye nanaye, aye na nanaye, amarya iye nanaye, aye na nanaye, amarya iye nanaye. Aye yara ye ye amarya na ye. Aye yara ye ye amarya na ye. Karnar hot duba duba amarya cikin lallanta ta na fara'a wai uwayenta na fara'a ga amarya tana ye amarya iye ye. Aye yara ye nanaye amarya na na Assalamu alaikum al'ummar duniya gaba ɗaya ina muku fatan alheri ni ne bubakar abdu wanda ake ce ma faffaya mawaki ne a nan jihar Nijar cikin ƙasar Maraɗi. A taɓaice in aka ce faffayaro mutane sun san ka a waƙa amma a tarihi na rayuwa wasu kawai suna dai ganin faffa yaro waka suke tunowa menene faffa yaro abubakar abdi daga rayuwa zuwa yanzu a takaice eh, ni a cikin gidan mu ma da na tasa faffa ake ce mun to ka san eh, yau da gobe in ka shigo cikin sana'aka akwai wata inkiya wadda mutane da za su yi maka wadda za ta shigo tunda lokacin da na shiga harkan music kaman ina buga batiri ne sai ake kira na yaro mm. kai yaro zo zo na yi su kwarciya tunda cikin yarinta na shiga harkar music a nan babban birnin yamai eh, cfm taya mm. nan na koyi music eh, harkar da in san dai ya ne music take nan ne na koya mm. to nan a ciki lokacin da na zo su danke-danke Eh, su Adams junior mm. su musa fosi eh, suna da yawa da mawaƙa wanda na tarda sunan suke tirena a eh, su fatima riko mm. duk lokacin da na tarda sunan wajen mm. tunda a lokacin nan na shiga wannan wurin a dalilin barkayi wanda yi waƙan alo alo alo ko ne ci barka to a lokacin nan da yake tonton ne gare mu Mm. Eh, a dalilin shi kuna da zumunci na da zumunci kwarai kwa wajen uwa da shi na'am to a dalilin shi na samu isa a cikin wannan wurin kuma na samu karbuwa to da na zo daga baya na shiga harkar waka tunda ni ban taba tsammanin ba a rayuwa ma na yi waka mm. to a lokacin da na ɗan zo ina yan waka ina ɗan tabawa Eh, tare da orkes naval to kaman mutane in za a kira sai a ce a ah, wannan yaron yana nan papa hmm. lupitila wannan yaron eh. daga nan ne yaro sai papa yaro eh sai abun ya sarka ya lankami ya lankami sai ake ce a ah, papa yaro lupitila yana nan wannan yaron eh. kashi daga nan inda sunan papa yaron ya hito da ina da ina aka yi karatu kuma a wace shekara aka haife ka Eh, ni dan 1985 ne. ɗari Shekarar da Eh, a nan maraɗi aka yi ne. Eh, na yi lakon ga ekol ɗan gulbi. Mm. Lokacin da za mu ta yi examen shekarar nan na ya zan babu. Allah sarki. To sai ya zamanto kawai komi ma a rayuwa dai ba ni bukatan ma in yi komi ma. Mm. Tunda lokacin nan za mu ta yi examen na ya zan babu. to abun da examen inda ban yi ba ma sai baki da abin ya hitara eh abin ya hitara to mm. lokacin nan kuma sai muna da dangi ya mai sai muka tanya mai can aka ce a samu karatu kayani da naga ga eh, wannan eh, eh, cfm wannan center in kusa da wurin ne babu nisa tunda mm. ina zuwa can mm. tunda na yi zaman sai da ruwan sanyi haka to daga nan ne na gano da wannan wurin to yau da gobe sa sai na shiga sha'awar wannan wurin sai in ce gaskiya ga ina son in koya. Mi ka fara yi tunda an aka ce harkar music akwai wanda yake koyan kiɗa wani ya koyi rubuta waka wani ya koyi bangarori daban-daban ko wani. Ni ka san da na zo na koyi harkar bateri. Eh. ana cewa drum kenan wannan wanda ake dan tattakawa kenan da shi to eh. shi na ko koya shi na kwara buga hmm. Mun fara buga dai mursu haka a ce an yi wasa da ni wata rana eh, tantan abdulsalam hmm. mai bayan mata hmm. shi ya yi arme sai aka ce barkayi mun barkai kira muka ta yi can wajen arman shi da marece ina tuni da magariba bayan lisha'i mm. ni na wara buga murso wanda ake badan badan badan badan ba kaji eh. murson da na wara bugawa mm. kaji daga nan ne ma sai kara shawon ma kiɗiyantun da na ga yadda ake abin ga. Mm. To kaji mursan. Kayan ka shigo haka da mun kaji ma kana bibe yadda al'amuran waƙoƙi. Eh to harkan waƙa gaskiya ban ma taɓa zaton na yi waƙa ba. Kamar dai wannan Eh, kiɗe-kiɗe da nake ina zaune kasan in kana eh, eh, shi mai kiɗi duwaka da ka sani ana yi hmm. shi ma a cikin ran shi yana yi tunda sai kana bibiya ta a zuciyarka sannan zaka iya kiɗan zaka iya kuma ka bi yanda mai waka yake kaji kaji abin da ya sato. to to baba kaji wannan wannan gida wannan ah, mawaki to za mu ci gaba da kuma waƙarsa ta yi daɗi kwarai kuwa waƙoƙin sun ah, mm. ƙayata za mu ci gaba da za mu dora inda ah, muka tsaya cikin wannan hira mako na gaba za mu mansur zai sake shigowa da wannan bako To kafin nan baba a bari yau kuma zan baka labari labarin da zan baka labari ne na wani magidanci da ɗansa da ke jami'a. Na'am. Wannan wani bakano ne aka ce, hmm. ya ji cewan ana zanga-zanga a jami'a da ɗansa yake makaranta. To. Sai ya kira ɗanshin ya ce mishi Musa, Musa ya ce baba ya ce kana ina ne yanzu haka sai yaron ya ce mishi baba ina ɗaki a makaranta ina kwance. Sai baba ya ce to madalla na ji an ce ɗalibai suna zanga-zanga da ƙone-ƙone a makarantar ku sabili da haka kada ka kuskura ka bi su ka san kai irin tarbiyyar da aka yi muku a gidanku sai su haka ba mm. idan Allah ya yarda ba zan bi su ba sai shikenan ba baban ya ce to madalla dan arziki sai an jima bayan minti goma sha biyar baban da yana ganin talabijin yana ganin ana ta zanga-zanga mm, yadda ake bore a makarantar yawwa <laughs> hankalin ya tashi ya san iyaye mm. dole kowa ya ya san ɗaki a makarantar na hankalin shi zai tashi sai <laughs> baban ya sake kiran yaron ya ce musa sai musa ya ce kana ina ne ya ce baban na nan a kwance a ɗaki ban fita ba to madalla sai baban ya ce mishi to wai ba menene dalilin zanga-zangar su ne sai yaron ya ce mishi ai baba wai saboda hukumar makarantar ta kara mana kuɗin makaranta ne daga naira dubu talatin eh. daga naira dubu talatin zuwa dubu ɗari uku kai sai baban ya ce iye naira dubu talatin da uku zaune eh, ya ce yara ya ce i baba sai ya ce shi. to yanzu kana ina eh. <laughs> sai yara ya ce mashi ai baba kamar yadda ka ce ina nan ɗaki kwance sai baba ya ce a sai kai mahaukaci ne <laughs> a ƙara kuɗi daga dubu talatin zuwa dubu ɗari uku ka kwanta a ɗaki tashin maza maza <laughs> ba ka da asara tashin maza maza ka ne suka shiga zanga zanga Baba tarbiya ta kare. Ba, ai ba ta tarbiya <laughs> ake yi ba, yana duba aljihunsa. <laughs> ka kaji labarin ba Kano da ɗan ba ya yi daidai ba bandan ya yi daidai ba za ka fi su kai shiga zaka zaka eh, Baba na gama malama jini na ɗaga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki na yanzu a madadin. Baba Yakubu Bakeri. Alheri yake muku fata alheri da kuma fata laba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Lamari sai a hankali. lamarin sa sai a hankali lamarin sa shi zama na soyayya sai da so da ƙauna.